muna masu ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya raya mu zuwa wannan safiya Allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya sa mu cika da kyau da imani kamar yadda dukkaninmu muke a sane da cewa muna cikin wasu kwanaki masu falala kwarai da gaske wanda malamai ke tattunatar da mu tare da kwaɗaitar da mu mu yawaita ayyukan alkhairi a ciki saboda yadda Allah yake kaunan ayyuka na alkhairi da ake aikatawa cikin kwanakin nan sannan su ne ayyuka mafiya falala Allah ya ba mu ikon aikatawa kuma kamar yadda muke tunatarwa kamar irin rana ita gobe da da yake ranan takwas ga watan zulhijjan nan da muke a ciki to shine ranar da alhazai suke fara wato hidindimu na aikin hajji din ma'ana ranar da ake kira da yau mu tarwiya to mu kuma a nan idan Allah madaukakin sarki ya kai mu jibi ranar talata to shine ranar arafa da ake ta kwadaitar da mu lallai ilalla mu tabbatar da cewa mun azumci wannan rana bi ma'ana waɗannan ranaku duk da ake ciki kana iya yin azumi a cikinsu amma an fi wato nuna muhimmancin yin azumin ranar arafa ranar da alhazai za su tsayuwan arafa da haka ji sai mai kokari idan kuma Allah ya sa kana da dama ka azinci ragowar abin da kake da dama na waɗannan kwanaki kamar misali wanda ya wayi gari yau yana iya azumtan yau ko da baka kwana da niyya ba azumin nafila mutum na iya ainihin wato ta niyya yin shi kuma ya ci gaba ko da bayan fitan alfijir haka rana kamar gobe da yake litinin dama yana daga cikin ranaku da shari'a ta nuna falalan yin azumi a cikin su manzo Allah shi da kanshi yakan raya ranakun litinin da yin azumi to kaga kana iya yin yau gobe talata kaga ka ƙara samun wasu ayyuka masu falala kwarai da gaske Allah ubangiji ya sa mu dace akwai wani dan uwa da yace lalle yana da kyau mu ƙara tunatar da junanmu mutane su yawaita bayan an kwadaitar da yawaita ayyukan alkhairi sannan mutane su karanta ko kuma su nisanci saban Allah a cikin kwanakin nan babu shakka haka abin yake kwanaki da aka yi mana wa'azi in ba kuma ta ba an tunatar da mu duk sanda Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka wato wani lokaci ko wani wuri ta hanyar bayyana yawaita lada idan mutum ya aikata alkhairi a cikin su to kishiyarsu ma fa haka ne idan mutum ya aikata zunubi a wannan wuri ko a waɗannan lokutan haka su ma laifinsu suke girmama da haka musamman yan uwanmu alhazai da suka je aikin haji a yi ƙoƙari a nisanci abubuwa na saɓon Allah kamar yadda muka sani shaidanu ba a rasa su a kowane waje akwai waɗanda su kuma sun tafi a wurin ibadan aikin hajji ne da shaidanci za su je su ta ƙoƙarin su kawo abubuwa waɗanda suke na saƙo wa mutane tun daga abubuwan da yake na sha'awan zuciya kamar yadda muka sani dama mafi girma abin da ke kai mutane zuwa ga sabo shine shubhat da kuma shahawat to za su rinka kaiwa mutane shubhoyi na abin da ya shafi addini aqida sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma su rinka kaiwa mutane abubuwa na sha'awa sha'awai ana kai musu abubuwa na damfara ko wasu abubuwa na zalunci ko na abubuwa na fasikanci to mutuna kamar yadda muka ji a baya Allah madaukakin sarki cewa yayi duk wanda ya nufaci wannan ƙasa mai albarka mai daraja mai alfarma da nufin saban Allah Allah ya ce za mu ɗanɗana mashi azaba mai raɗaɗi wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmi nuriqu min azabin alim Allah ka tsare ni to haka mu ma jama'a a cikin waɗannan kwanaki mutum ya dama saban Allah ba a san ka aikata shi to ka ƙara nisantan su a cikin waɗannan kwanaki kada ka zalunci yan uwanka zaluncin na abin da ya danganci na wato mu'amala ne ko na harkan kasuwanci ko duk wani abu dai da zai iya kai zuwa ga yin zalunci haka ayyuka na fasikanci a karanta su a bar su a cikin waɗannan kwanaki dangin zinace-zinace luwaɗi kallon abubuwan da suke haramun wanda ya zama ruwan dare a yau wajibi mu nisance su hanyoyi na damfarar mutane musamman yanzu da ake da ainihin wato waɗannan abubuwa na online ga sunan kala-kala ana iya yi wa mutane a magudi da damfara a ciki mutane su ji tsoron Allah su bar waɗannan ayyuka na sabo Allah ka gafarta mana zunubanmu abin da ya rage da muke son mu tunatar da junanmu shine ibadoji masu muhimmanci da suke gaba gare mu na sallar idi da kuma layya daga cikin abin da ya kamata mu sani game da ranar sallah jama'a wanda shine rana na ƙarshe ko ta ƙarshe a cikin waɗannan ayyamul fadila ranar sallah an shar'anta yin wasu jerin ayyuka na ibada daga cikin abubuwan da ake yi a wannan rana kamar yadda muka sani akwai sallar idi to daga cikin sunnan wannan ranan ana son mutum ya wanka wanka na ainihin wato gayu da ado sannan mutum ya fesa turare a jiki sai dai su mata to shari'a da mata ainihin wato kwaɗe su daga sanya turare a jiki sadda za su fita wurin da ainihin wato za su iya cuɗanyu ko su gilma inda mazaje da suke a janib ɗin su suke da kamata sai a yi ƙoƙari a kiyaye wannan sannan ana so mutum ya sa kayan shi mafiya kyau a wannan rana domin ranan shine ranar babban sallah yau nahar mu alhajjul akbar sannan daga cikin abin da ake so ga wanda zai yi layya to ana son ya kama bakin shi daga cin wani abu ko shan wani abu ko safiyar wannan rana har sai an sauko daga idi an yanka dabban da an yi wato aka tattala a fara ci daga naman dabba wasu na yin tambaya cewa to idan misali a ba su ne za su yankan ba fa wanda ba zai yanka ba wannan dokan babu shi a kan shi sai dai idan misali a mai gidanmu ko mahaifinmu zai yanka a madadin mutanen gidan shi ko mu mata da 'ya'ya to mu ma an so amma mutum bai yi ba babu komai ina fatan jama'a gane sannan ana so daga dabban ne ka za ka fara cin wani abu jama'a gane ko wasu za ka ga suna tashi tsakar dare wai suna yin sahur ba azumi ba ne ake yi rana ina fata gane ibada dai kawai ake son a bautar da mu bayan Allah da haka ba wani abu ne da za ka ce sai ka yi sahur ba ko mutum bai yi sahur ba ya ta jin haushi Allah ya sa mu dace a karamin sallah ne kamar yadda aka sani shi ana san kafin a fita sallah a ainihin wato shi da dinai kuma manzo Allah yakan cin sumara to sallar idi jama'a ko kuma idan za a fita gida sunnar fita gida dama tana nan shine a fita da kafan dama a ambaci sunan Allah bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah ila akhir al-afkar manzo Allah yake duk wanda ya wannan ambatan Allah har ya je ya dawo babu wani shaidani da zai aini wato cutar da shi har shaidanu za su rinka gaya wa ƴan uwansu cewa duk wanda ya nufi cutar da wannan bawan Allah ya sani da cewa Allah zai halakar da shi domin ya ka iya da wanda Allah ya tsare shi kuma mala'iku suke aini wato gadin shi haka shaidanu za su rinka yi wa junansu tankiya game da wanda ya yi wato ambaci Allah sadda zai fita daga cikin sunnar zuwa a filin idi ana son a a ƙasa mutum ya tafi yana tafiya yawan tafiyanka yawan ka. amma idan wurin da mutum zai je wuri ne mai nisan gaske babu laifin iya hau abin hawa sai dai kuma wannan bai hana wanda zai je a ƙasa fin ka samun lada ba kowane taku daukakan daraja ne kowane taku gafaran zunubai Allah ka samu dace sannan ana son mutum ya saba hanya hanyar da ka fi sadda zaka tafi ya zama ka saba shi idan za ka dawo dama kabarbari an riga yi magana tun ɗaya ga wannan wata ake yin kabarbari da aka a ci gaba da raya sunan waɗannan kabarbari har ranar sallan har lokacin fitar ka sallah yayin da aka je inda za a yi sallar idi dama sallar idi ana yi ne a fili ba a masallaci ba sai in akwai wani uzuri ko lalura kamar misali yanzu da an yi wato damina ya kunno kai idan aka yi ni wato samu yanayi na saukar ruwan sama to ana iya zuwa sai a yi a cikin babban masallaci wanda ake yin sallolin juma'a a ko wani waje makamancin haka ina fata an gani amma a fili ake yi filin ma wanda yake wato wajen gari bayan an tsallake gidaje sannan idan aka je sai a saurari zuwan liman ba a kiran sallah ba a ainihin wato zuwa da mimbari babu laifi idan akwai wasu sakonni a samu wanda zai isar da sakonnin kafin zuwan liman to sai dai a wannan lokacin ga kai da kake mamu idan misali ka saba wasu nafila na sallan hantsinka sai ka yi wato isa musallal il kana iya yin sallah ya tabbata kana iya yi sahabbai sukan yi idan sun kai filin idi liman ne baya yi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana isowa yana tayar da sallah ne da haka liman ba zai yi ba amma kai da ba liman ba ka isa da wuri lokaci ne da ka saba yin nafila babu laifi kana iya miƙewa kai nafilan ka ko kai tun kafin ka fito gida ko kai kana akan a hanya a masallatan hanya ko wani abu makamanta haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suka yin wannan irin su Anas da makamantansu kamar da malam Abdurrazzaq da Ibn Abi Shayba suka rawaito a cikin musannaf ɗinsu haka malam Al-Baihaqi a cikin Sunan Al-Kabir to daga nan yayin da aka zo sallah sifar sallan kamar yadda aka sani raka'a biyu ne ana yin wasu ƙarin kabarbari a raka'o'in sabani yadda aka saba na filfili a baya raka'a farko ana yin ƙarin kabarbari guda bakwai raka'a na biyu ai kabarbari guda biyar to idan aka zo kabarbarin wasu suka lissafawa da kabbaran harama a raka'a farko amma aslan kabbaran takbiratul ihram ba shi daga cikin kabarbari guda bakwai inda ake yi amma in ka je limamin ku yana haɗawa ne da su ana fatan Allah ya karɓa, ina fata an gane sannan raka'a ta biyu kabara guda biyar banda na ɗagowa daga ainihin wato raka'a farko zuwa ta biyu sai a yi wasu guda biyar din to wannan shine kadai bambancin da yake tsakanin wannan sallah ta idi da sauran salloli da ake yi a hutuba ana yi ne bayan sallah ina fata an gane daga cikin sunnan waɗannan salloli liman bayan fatiha zai karanta suratul a'la sabbih isma rabbikal a'la a raka'a ta farko sannan suratul ghashiya hal ataka hadithul ghashiya a raka'a ta biyu ko kuma ya karanta qaf wal qur'anil majid a raka'a ta farko da kuma suratul qamar a raka'a ta biyu gwargwadon abin da ya samu a wannan babban sallah sallar layya an so a gaggauta yin sallan a farko-farkon hansi shi yasa alhamdulillah za ku ya wurare da dama da za a gabatar da sallolin musamman mu a wannan yanki zariya da kewaye ya fara daga karfe bakwai da kwata zuwa bakwai da rabi zuwa karfe takwas waɗanda za su daɗe gaya shine takwas da kwata zuwa takwas da rabi ina fata an gane wannan na daga cikin abin da aka sunanta domin a sallami jama'a su je su yanka dabbobinsu kuma su shagaltu da wannan hidima na yin wato sallah yayin da aka yi wato ida sallan shikenan sai liman ya tashi ya hutuba a ya takaita wannan hutuba wajen isarwa da mutane sakon abinda ainihin wato suke ciki na wannan babban sallah da kuma hukunce-hukunce na layya da wasu abubuwa makamancin haka babu laifi liman ya bai wa mata su ma lokaci na musamman domin su ma ya musu nasiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake yi in ya gama yi wa maza sai je wajen mata su ma ya musu kutuba sannan ya musu a wa'azi kuma ya kwaɗaitar da su fi sadaka bayan wannan yayin da aka yi da sallah to babu laifi a gaggai da juna irin gaisuwa da aka saba na murnan sallah da kuma yin addu'o'i haka sahabbai suke yi wannan sallar idin an shar'anta kowa ya je maza da mata manzan Allah musamman ma yake ainihin wato nuna umarnin cewa mata su ma a ranka ya aje da su kai har matan da suke jinin al'ada kun ga dai ba za su sallah ba ko amma saboda alkhairan da ake so a shaida a wannan ranar maza Allah ce su ma da a tarkata aje da su kai wasu matan ma suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ba ta da hijabi fa ya za a yi gashi kuma an kwadaitar annabi ya ce ko na aro ta samu da haka mace ce take tare da ainihin wato ƴar uwanta a gida ita wannan tana da wani extra hijabi sai ta ara mata kaga saboda muhimmancin wato duka aje sai dai kamar yadda malamai suke jan hankalin mu a irin wannan yanayi da muke da wato mutane marasa mutunci da suke kokarin su yi amfani da daman ba kowa a gida a mana sata to za a iya yin tsarin da wasu sai su tsaya domin su kula da dukiya da ainihin wato kayayyaki Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana aminci da tsaro a wannan ƙasa samu sannan yayin da ainihin wato aka a dawo kamar yadda muka ce sai a zo a shagaltu da aikin yanka kamar yadda muka ce ba a yi yanka har sai an yi sallah an dawo duk wanda ya yanka dabban shi kafin a fita sallah to wannan ba layayi ba kawai ya yanka nama ne wa wa mutanen gidan shi sunan shi nama na yau da kullun amma ibadan layya to sai an sauko sallah sannan ake yi dabbobin da ake yankawa kamar yadda muka sani dabbobin ni'ima ne wanda ake cewa bahimatul an'am sune a cikin alqur'ani Allah ya lissafa cewa samaniyata azwaji min adh-dhani ithnaini wa min al-ma'z ithnain a yanka dangin tumakai sune adh da rago da tinkiya sannan kuma daga cikin awakai jajaye da akuya da namijin akuya bunsuru ana iya yanka su kun ga takwas sannan aya ta gaba Allah ya ce wa minal ibli isnaini wa minal bakari isnaini sannan cikin raƙuma su ma ana yanka dangi biyu namiji da mace raƙumi ko raƙuma haka a shanu namiji ko mace ko sa ko saniya jama'an an gane wannan da ke ko a wajen ƙananan bisashe to mutum ɗaya yake iya wakiltar kansa wajen yanka shi a matsayin layya ba a yin tarayya da haka miji da mata ba za su iya yin musharaka ba su ce dukkansu sun yi layya a'a sai dai mutum ɗaya yi a cikinsu amma shi mai gida yana iya yankawa a madadin iyalan gidansa har ma in yazo kamar yadda za mu ji sai ce Allahumma hadha li wa li ahli baiti wannan ya tabbata amma wajen manyan bisa raƙumi ko a shanu to ana iya yin tarayya mutum biyu mutum uku mutum hudu mafi yawanci wato a samu mutane bakwai su tarayya a kansu ko sa ɗin ko raƙumin wasu na cewa yan raƙumi ne ana iya kaiwa goma wannan magana gaskiya babu ainihin wato dalili mai ƙarfi da ya goyi bayan haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa radiyallahu anhum suka ce manzon Allah ya hada su wajen yin yanka akan manyan bisashe mutane bakwai wannan shine maximum adadin mutane da ake iya haduwa a ainihin wato yanka da haka idan aka zo za a yi yankan kamar yadda aka sani akwai ambatan Allah bismillahi wallahu akbar idan ainihin wato an wakilta ka ne domin mutum yana iya wakilta wani ya mushi yanka ko mace ta wakilta wani namiji ko namiji ya wakilta mace kuma mace ma tana iya yanka da kanta babu laifi akan haka amma kuma dai mutum na iya wakilta wani cewa wani je ka yanka min ragona ko ma ya aika mai da kuɗi cewa siyan min ka yanka min a duk inda kake duk wannan ya halatta jama'a an gane wannan da kyau ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya yanka dabbobi kusan 70 nasa da na'ini wato waɗanda ya wakilta a sannan kuma idan aka zo wajen ambatan to sai ka ambaci wanda kake wakilta in an wakilta ka ne a matsayinka na limamin anguwa ko a matsayinka na babban ɗa a gida da mahaifinku yace ka je ka yayyanka mana sai ka rinka ambatan waɗanda suke da wannan dukiyan ko wannan layyan Allahumma haza li alhaji awwalu haza li ya mariya ina fata fahimta sai ka ambata ka yanka sannan kuma ana karawa da Allahumma taqabbal minni kama taqabbal min abdika ko kuma min rasulika Ibrahim an fahimta ko wannan na daga cikin abin da aka iya karawa kamar yadda aka sani yana daga cikin ladabin yanka a fuskantar da dabban ya kalli alƙibla sannan ana kwantar da dabban ne ta ɓarin shi na hagu haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi sai ya ɗaura kafan shi a kafaɗan dabban na dama kaga kan shi sai ya zan ya zo mishi daidai inda zai iya yanka da hannunsa na dama jama'an gano wannan da ke ko amma idan raƙumi ne to shi raƙumi ana an yi wato sokewa ne da haka a tsaye a kan kafafu guda uku a ɗaure ɗaya na hagu sannan a an yi wato ambaci sunan Allah a soke idan aka yi sai a yanki wanda za a fara ci a ciki sannan ba a ainihin wato siyar da komai na jikin ainihin wato dabban da aka yanka na layya idan fiɗa za ku yi ku cire fatan to ba za ka ce bari in je in siyar da fatan in rage asara ba a'a yanzu ma kai asara ina fata an gane da haka sai dai duka ayi ibada da shi kamar yadda ake sarrafa naman wajen wato hidiman sallah sannan a yi sadaka sannan kuma a yi kyauta wannan shine ɗayan abu uku da ake so a yi da ainihin wato naman ka samar da wanda za a yi hidima da bikin sallah a gidanku sannan a baiwa mabukata talakawa sadaka a ciki waɗanda ba su samu ikon yin yankan ba sannan kuma 'yan uwa da abokan arziki da makwabta ko da mutum ya yanka ana iya mishi na kyauta irin an zo a zauna za a ci abincin sallah sai a ɗibo daga ciki a matsayin ainihin wato kyauta na ji wani malami ba sakkwace yana yi wa mutanen arewa gori cewa ba inda suka kai sakkwata ko to ko mu ma za mu kwatanta ne wannan karar a ga ana ta yanka ana ta kyauta Allah ya ƙara masa kwatawa albarka lallai an shaide su da wannan al'amarin ko eh daga sunan har mutanen Nijar suna da aini wato ba da muhimmanci wajen yin layya Allah ubangiji ya karɓa mana da su baki ɗaya almuhim a sanya dai takwa kamar yadda Qur'ani yace lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha so a sanya takwa a yi don Allah Allah ya karɓa mana daga cikin abubuwan da suke da muhimmanci a sani shine babu laifi ana iya yin ajiyar naman a rinka ci a hankali a hankali a farkon musulunci annabi ya haramta barin naman layya sama da kwanaki uku amma daga bisani an halasta ana iya taskacewa din a rinka ci a hankali a hankali sai dai babu wato tunanin cewa dole sai an taskace har zuwa lokacin a menene ake cewa ashura ko tasu a a babu wannan in ya kai in ma ya shekara oho amma dai ba wai wani ibada ne da ake son ya kai wani lokaci ba Allah madaukakin sarki ya samu dace sannan babu laifi a yalwata wa iyali a wannan rana a sanya wa kowa farin ciki ba a san wato a ga wani yana cikin yanayi na damuwa rana ne da Allah madaukakin sarki ya kawo mana mu musulmai rana na farin ciki da haka aka ce magabata tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ganin bushasha tare da al'umma to hakan ake so daga cikin dalilin da ya sa ma ake ainihin wato a sassautawa al'umma wannan rana aka ce su mata har kiɗa da ɗan raye-raye an halarta musu a ranar jama an gano wannan da ke ko da haka ana son dai a ɗan sarara ko eh, a ranar a gane cewa lallai ana murnan ne murna kwarai da gaske kamar yadda muka ce ana son a yawaita yi wa juna addu'o'i ana takabbalallahu minna wa minkum idan mutum bai samu ya yi yanka a ranar sallah ba yana iya yi kashe gari ne ranar sha ɗaya ga wata wanda nan muke kira da ranar yawon sallah shi ma yana iya yin layyar shi a ranar in bai samu a ranar ba shekaran kashe gari yana iya yankawa Shi ne ranar hawan daushe mu a nan to mu a nan ranakun Sallah mu ya kare ko amma a shari'ance har rana ta sha uku ga watan zulhijja ana iya yin yanka lokacin yankan na karewa ne daga faduwar rana na yi wato ranar sha uku ga watan zulhijja jama'a an gane wannan da kyau ko akwai wasu garuruka wanda su kuma suka yin biki har na mako guda Inda ya wuce wannan yini na uku bayan ranar sallah to lokacin layya ya kare sai Allah ya kara raya ka wata shekaran in kana da hali jama'a an gane wannan da kyau ko wani lokaci yafi falala mutum ya yanka shine lokaci mafi falala shine ranar sallah domin ranar na daga cikin lissafin kwanaki goma wal fajri wa layalin ashir da haka gwargwado yadda layyanka ke jinkiri gwargwado yadda falalanka ke sauka zama an gane wannan da kyau ko shi ko wanda yake a aikin hajji idan bai samu halin yi ba to zai yi azumi uku a can in ya dawo garinsu sai ya zo ya yi guda bakwai ma'ana a madadin wannan yankan da bai samu ya yi ba kuma azumin guda uku yana iya yin sa a cikin ayyamu tashrik in fa su ne ma ranar da ake son yayi ranar sha ɗaya sha biyu sha uku duk da wanda bai samu kanshi a wannan halin ba to an hana mushi yin azumi a waɗannan ranaku domin annabi ya kira su da ayyamu aklin wa shurbin wa zikirin layi ranaku ne na ci da sha da ambatan Allah ambatan Allah da ake yi yana karewa ne a wannan rana ta sha uku bayan sallar la'asar wannan ambatan Allah kuma ana iya yin shi a ko da wani lokaci ana gida ne ana kan hanya ana tafiya an shiga kasuwa an zo sallan farilla an ida bayan sallah kowane lokaci ana son a rinka yin waɗannan kabarbari Allah madaukakin sarki ya datar da mu kuma ya karba mana dan uwa masu albarka waɗannan su ne abin da na so in takaita mana insha Allah na makar makallah wa alaikum assalam wa rahmatullah yani maganar malam azumin da shari'a ta ta shar'anta na ayyamul biyu da ake yi ranar sha uku sha hudu sha biyar to a wannan watan na zulhijja ba a yin sha uku tun da kaga sha uku shine karshen ayyamul tashri so ba a yi yana daga cikin ranaku da shari'a ta yi hani shi yasa duk wani azumi da aka shar'anta na mustahabbi ko na sunna in ya gilma cikin ranakun da shari'a kuma ta yi hani ba za a yi ba kamar misali waɗannan kwanaki goma da aka ce an so mutum ya yawaita azumi kaga ranar goma ranar sallah ne kuma ba yin azumi ranar sallah da aka diyar da kake da kwaɗayin son yin azumin lada ba za ka yi ranar sallah ba ina fata an gaji to babu insha Allah na'am na'am gaskiya ne eh eh akwai hanyoyin fita na'am ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta shan ruwa a tsaye da haka duk wanda zai sha ruwa ko wani abin sha to ladabin wannan shine ya sha a zaune to amma wannan malamai suka ce karahatu tanzihin ne musamman saboda an samu wasu yanayi da shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an ga ya sha a tsaye da haka idan wani dalili ya ritsa da kai sai ya zan babu daman zama ko kuma zama a wannan lokacin na iya dan sa maka wani dan haraji to in ka sha a tsaye babu laifi amma abin da aka fi so shine ka sha a zaune shi yasa aka samu Aliyu dan Abi Talib kamar da Imam Abu Dawud ya ruwaito wata rana an samu ya sha ruwa tsaye yace sai ya ga kamar wasu suna mai kallon haya haka kuma sai yace manzon Allah ma yayi ina fata gane da haka irin wannan da ake son a sha mutane na kan hanya ana tururuwa ba za ka ce kai sai ka share waje ka zauna ba saboda cunkoso a lokacin sai ka sha a tsaye ɗin ka wuce babu laifi insha Allah sallahu ala wa na eh ko a gidanka ba ma a nan kasan ba ko a cikin gidanka in wani yanayi ya rutsa wato dalili ya sa ka sha ruwa tsaye babu laifi amma in ba wannan uzurin to ka zauna ka sha a zaune shine abin da yake Allahu ala wa'alam. ɗan uwa masu albarka anan za mu saurara insha Allah muna yi wa kowa fatan alkhairi kuma muna addu'a Allah ya karba mana ibadunmu Allah madaukakin sarki ya ƙara mana rayuwa masu albarka ya kai mu wannan rana ta bikin sallah lami lafiya ya ba mu abin da ainihin wato za mu yi shagulgulan bikin sallah kuma ya albarkace mu ya ƙara mana aminci a wannan ƙasa mu ya ba mu ainihin wato shugabanni nagari waɗanda suke miyagu a cikin shugabanninmu Allah madaukakin sarki ya gyara mana halayensu idan ba masu gyaruwa bane shedanu ne su karan kansu Allah ya mana maganin su ta yadda yake ganin fi dacewa kuma da zai fiye zame mana alkhairi a rayuwarmu da lahiranmu mune wa kowa fatan alkhairi da wannan muke cewa allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa